وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون kuma mushrikai sun ce Allah ya ɗauki mala'iku a matsayin yaransa mata Allah ya tsarkaka daga wannan abin da suke faɗa na ƙarya mala'iku bayan Allah ne masu girma a wurin Allah masu kusanci gare shi